بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى ملجزاء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna takwas ga watan ramadan hijira ta annaba sallallahu alaihi wasallam 1443 wanda ya daidai da tara ga watan hudu shekara 2022 a wannan masallaci na tunawa da shehin malami malam muhammad babu gusau allah ya ji kansa allah ya masa rahama a wannan unguwa ta ni'imatullahi a cikin wannan gari na a guso jihar zamfara inda muke gabatar da karatu cikin sahihu ibn kasir na malam ibnu kasir Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama wannan shine majalisi na biyar muna cikin suratul naziati jiya من أعظام تاشي فأخذه الله نكان الآخرة والأولى أكرمك الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لمن يخشى الله تعالى يا أكم فرعون cewa قال الله تعالى فأخذه الله ألا Allah ya na kanal akhirat yi masa azaba ta lahira wal'ula kuma yi masa azaba tun daga nan duniya malam ya ce ai in taƙama Allahu minhu Allah ya ɗauki mataki a kansa in tiƙamar ɗaukan matakin da ja'alahu isan ya shi bihi da wannan ɗaukan matakin ibaratan abin da ya kamata ya zama abin lura da ya sa shi ya zamanto abin lura ya ce amma fa ba ga kowa ba ga mutane masu hankali wani kalan sannan kuma azaba da amsalihi ga mutane kwatankwacin irin fir'auna minal mutamarridi na fi duniya wanda za su kangarewa Allah a duniya ya zo ya yi ɗagawa ya yi dutse yadda zai aka zo aka yi masa wa'azi ga gaskiya ƙimimi ya ki karɓa saboda tsabar samun guri da saki ƙafa ya zo ya ce ma shi Allah ne kamar yadda yanzu muke samun wata aƙida ta wai aƙidar 'yan haƙiƙa ‘yan haƙiƙa wanda gashi suna da auren musulunci amma haka suke da awar komai Allah ne ma su ba wai su da awar Allah ta kakansa wannan bi kan masu su ce Allah ce wannan salular su ce Allah ne komai Allah ne a wadansu kuma suna nan da sunan cewa su musulmi ne to da haka da yi wannan da'awar ashe ko ruwa ma bai iya ba Allah ya kai shi ruwa ya je danne shi a can ya kashe shi Allah maɗaukakin sarki ya ce wa yau malkiyama ranar alkiyama bi isar rifdil marfu tir da ayari wanda za su gangara wa jahannama irin ayarin da za a ce fir'auna ne jagoran kai kana cikin wannan ayarin kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah ya ce waje alnahum a immatan mun sanya su su shugabanni ne amma ya da una ilan nari kiran mutane suke zuwa gata wa yau malkiyamaci sannan Allah ya ce ranar alkiyama abinda zai taso musu na matsala layin saruna na ba wanda zai iya taimakonsu wa hada huwa sahihu malam ibn kasir ya ce wannan shine abin da ya inganta a cikin faɗin Allah ta'ala fi ma'anar aya annal murada bi qawlihi abinda ake nufi da nakanal akhirati wal ula ay fi dunya wal akhirah Allah zai yi fir'auna azaba a lahira kamar yadda ya masa azaba duniya shi yasa daga kansu ne Allah madaukakin sarki ya ce annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya tun daga lokacin da Allah ya kai shi wuta ruwa ya kashe shi to sai ya zamanto kullum ana masa azaba a kabari rayuwa ta bayan wato rayuwa ta bayan mutuwa da safe sannan da kuma yamma sannan Allah ya ce wa yawmal qiyamati rana alkiyama za a ci adasilu ala fir'auna ashaddal azab bayan bala'in da aka yi masa a nan duniya kullun da safe da yamma za a ce to za a shigar da su azaba mafi girma in ji Allah subhanahu wata'ala wannan yana nan yana jiran su kuma wannan shine to dan haka wannan shine abin da ibnu kasir ya ce Allah da ya ce fa akadahu Allahu nakana al-akhirati wal ula Allah ya mai azaba tun daga nan duniya kafin ya je lahira bala'in da zai tarar ya fi kuma bala'in da aka yi masa a nan duniya shi yasa Allah madaukakin sarki ya ajiye fir'auna a wani tudu gawar yau sama da shekara dubu biyu da wani abu ya hana gawar lalacewa sau da duk wani wanda zai ma'alla da gawa da rashin mutunci da fitsara ya nuna muku cewa ga gawar wani nan ga abin da ima Allah kuma ya hana gawar lalacewa don ya zama izina da ibra shi yasa ba kowane lokaci ba ne don an ga mutum ya mutu ya ɗauki lokaci gawarsa bai lalace ba yake nuna cewa mutumin kirki ne a mutumin banza ma na iya mutuwa Allah ya bar gawarsa ba ta lalace ba don yawa mutane wa'azi da ita Allah maɗaukakin sarki yana da iko ya wannan sai yake cewa wakila akwai malaman da suka ce almuradu bi zalika abinda ake nufi da wannan kalimatahu kalmomin da fir'auni al'ula wa saniya na farko da na biyu magana ta farko da ya ce alimtu lakum min ilahin Ya ce shi bai san akwai wani abin bauta in ba shi ba to waccan maganar da ta farko da kuma maganarsa ta biyu dinnan da ya anan cewa fa hashara fanada fa ƙala ana rabbukumul a'la to da Allah ya tashi fa da Allah sai Allah ya kama shi sai ya zaman ya masa nakanan akirati. sakamakon maganarsa wannan ta ƙarshe da ya yanzu wal'ula da waccan maganar ta farko da ya fara yace akwai malaman da suka faɗi wannan wakila wasu malamai suka ce kufrahu wa isyanahu kafircinsa da saɓan allan da yi malin ya ce wasu sahihun lafi la shakka fihi al'awwal amma abin da ya inganta wanda babu kokunto shi ne na farko wa ƙauluhu faɗin allah da ya ce inna fi zalika na ibaratan liman ya a cikin wannan akwai abin lura amma ga mutumin da yake jin tsoron allah ita kalmar kashiya tana ɗauke da tsoron allah tare da sanin allah idan mutum yana jin tsoron Allah bai san Allah ba to akwai matsala shi yasa Allah da ya tashi sai ya ce inna ma yakhshallaha min ibadihi al ulama to shi yasa zamu ga cewa ake buƙatar ko sallah mutum zai ya hada abu bi zuciyarsa akwai khashiya jin tsoron Allah sanda mutum zai shiga sallar da kuma natsuwa ta gangar jiki wannan shi yasa zamu ga Allah yana ce mana qad aflaha al mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'una wanda suke da khushu'i a sallarsu to khushu'i ana buƙatar ya hada abu guda biyu sai ya hada natsuwa ta gangar jiki sannan da kuma halatto da Allah madaukakin sarki lokacin da mutum zai yi abu to lokacin ake ce ma abu khushu'i ai liman yatta'iz wa yanzajiru ga wanda zai wa'azaltu ya kuma tsawatu da yawa larabawa sukan yi magana sukan ce wai shi shine mani tabara bi ghairi idan kana da hankali wani abu ya faru da wani a gabanka ya kamata daga nan ka ɗauki izina da ibra shi yasa suka ce mallam ya atabir bi ghairi wanda bai lura da wani shi idan abu ya faru don ba sa'a ba shi zai zai faɗa rigimar da shi zai dawo ya zama daga gurin shi ko mutane suke ɗaukan wa'azi za ku ga abubuwa na faruwa da ku da yawa amma wannan bai sa kuma da yawa kuma su ɗauki hankali da abin wa'azi daga kan wance ta yi nau'in abu iri kaza ta shiga rigima wance ma ta yi nau'in irin abu kaza ta shiga rigima to ni ya kamata in ɗauki mataki abin da ya jefa wance rigima da wance ni kaɗin yadda in fada cikin wannan rigima da yawa ba sa yin wannan to kuma wannan ba ƙaramin rashin hankali ba ne sai mutum ya dawo rayuwa kamar ta dabba ko wani lokaci gara ma dabba da shi ta yadda ka ga abu ya cutar da wani jiya maimakon ka ɗauki matakin kai kada abin ya zo kanka ya cutar da kai amma sai mutum ya buris in yanzu wata za ta kama hanyar istanci za ta ga cewa tun kafin a haife ta a haifi mamata wasu suke istancin da sai ku duba ku gani wanda duk hanyar da za ki kama wanda duk suka yi hanyar kafin ke mai suka zama mai natijar yanzu ba cikin abin da yake birgi 'yan mata ba akwai wannan harkar tafi mai yanzu eh sai ga yarinya ta tashi daga zamfara wata daga sakkwato wata ga tabi wata daga kaduna wata ta faji a ɗauke tafi a daidai lokacin da kuna kallon yanzu wasu a cikinsu sun yi harkar tukin sun yi duk sunan da za su amma idan aka zo fira da su aka gama in an gama an ce to yanzu ne menene babban abin da kika sa a rayuwarki sai ta ce to yanzu babu babban abin da ta sa a rayuwarta irin Allah ya hore mata mijin da za ta aure ba kya tunanin irin yanzu yadda rayuwar ta kare take buƙatar wanda zai aure ta ta rasa ke ma in kika je kika shiga wannan system din kina iya sabon abin da zaki samu ki zama abin da zaki zama daga ƙarshe irin abin da ya faru da wannan ke ma ya dokanki ba kwa wannan tunanin amma za ka ga kwata-kwata mata ba sa wannan tunanin wanda ba sai na faɗi sunansu ba wanda suke bibiyarsu kun sani cewa da yawansu bbc ta yi fila da su yanzu wannan shi ne babban matsalarsu sun gama da abin da za su yanzu suna neman ba su da guri sai su ga allah ya ba su mazajen sun yi aure da kuma ba kowane namiji ba ne zai yadda ya faɗa ma irin wa'annan ko da ko waɗanda suke sana'a iri ɗaya ne za ku ga sukan nemi waɗanda ba wannan ba sana'a su su aure su in na fi zalika da ibaratan liman ya sha a cikin wannan akwai abin lura amma ga mutumin da ya san Allah eh, ga mutumin da ya san Allah ya san girman Allah shi yake gane wani abu zai faru akwai ɗaya daga cikinsu da aka yi fira da shi a bbc abin da ya ce ke nan wannan sana'ar da yake bai fatan ya mutu a kanta yana jiran lokaci ne Allah ya kawo ya barta dan bai so ya bar ma ƴaƴansa abun kunya sai suka ce wai fadakarwa suke fadakarwa suke sai kuka koma harka ka ta rayuwar aure daga wanda suka kasa yin aure su zauna wai daga gurinsu za ku ɗauko yadda za ku mince na ku aurenku Allah biyuwa laraba na cewa faƙi da shi ila yau wanda ba ta da tarbiyya ta ce ta zo za ta koya miki tarbiyya kin san magana banza ce ba abin da za ta koya miki wannan shi ne wanda haka yana da kyau idan wata ta je ta yi shige-shige ta bi malaman tsubbu ta bi harkar bokaye ki duba da kyau ki gani babu wata mace da ta mayar da bibiyar malaman tsubbu aiki Allah ya batta ta gama da duniya lafiya wallahi bai taɓa yi ba amma wannan bai hana kuma gobe kina zauna a gidan mijinki wata ta zo ta dola ki akan ki bera ta ce miki ai dole sai kin tashi ɗi ki je su karɓe kuɗaɗenki su raba ki da Allah su hana ki zaman lafiya sau da kullum wanda duk bai kamata ki zarga ba cikin zargi kiki wanda bai kamata su haɗa ki faɗa da shi ba sai sun haɗa ki faɗa da shi amma wannan bai sa mata su yi tunani su ji tsoron Allah su daina mu'amala da malaman tsibbu yau inda za a ce wani ya bayyana a unguwan nan to aka ce yana ba da magani nan take maganin yana yi walla wacce ba kai tsammanin za ka iya gani ba a gurin sai ka ganta a gurin yanzu na na ga labari ya baza gari ana ci ai wani malami ya bayyana ai in yi aiki yadda ka san yankan wuka to wasu kukansu za su bayar don bukatar su ta biya yanzu yanzu su bai dame su ba Allah ya kiyaye aya ta gaba Allah sai ce mai أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأخرج ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها متاعا لكم ولأنعامكم Allah maɗaukakin sarki sai ya ce a tun yanzu kuɗin nan a shaddu halƙar ku ne kuka fi tsanani wajen halitta amis sama'u ko ku sammai banaha wacce Allah ya gina ta rafa a ha Allah ya daga rufin waha idaidaita ta wa aga tashi Allah ya rufe laila hadaranta wa akarar ifitar da duhaha hantsinta wal'ar da ba zalika ƙasa bayan Allah ya halicci sama da haha izo ishin fiɗata akarar da min Allah ifitar daga ƙasan nan ma'aha ruwanta wa mar'aha da makiyayarta jibala da duwatsu arsaha wanda ya kafa su suka zama notin da suka ƙasa suka hana ta motsi Allah ya ce waɗannan duka yayi su mata allaku don jin daɗi saboda ku wali an amikum da kuma dabbobinku wani abin Allah ke fitar da shi shi ma abin da yake da alaƙa da dabbobin har yanzu saboda jin ku ne al'imamu bunu kasir ya ce ya ƙulu ta'ala muhtajjal Allah yana faɗa yana mai kafa hujja ala munkiril ba'asi akan wanda dai yake ganin idan an mutu ba za a tashi ba fi i'adatul khalqi wajen dawo da halitta ba'da bad'ihi bayan Allah ya fara halittar yace a antum ayyuhan nasu yanzu ku dinnan ya ku mutane ashaddu khalqan ku ne kuka fi tsanani gurin halitta amis sama'u ko ku Allah ko ko sama ya'ani bal samau ashaddu khalqan minkum di yadda dan adam yake gani Allah ya zuba fasaha da ƙwarewa gurin halittarsa to halitta sama kamar yadda zai zo da ƙasa a wajen Allah ya fi inda a ce wahala ne fiye da halitta ɗan adam domin yanzu kun ga yanzu masallacin nan da muke zaune a ciki babu wani ƙwararren magini da za a ɗauko yanzu a ce yanzu ana so a cire bangon gabas da wannan na nan da nan da nan sannan ana so rufin masallacin nan ya tsaya shi kaɗai ba wa'in nan bangon akwai wani kwararren injiniya da zai yin wannan aikin akwai babu dole yana buƙatar bangon nan da nan da nan da nan kafin wannan ginin ya tsaya amma allah saboda buwaye gagara misali ne ya zo ya gina sammai guda bakwai wata saman wata ba tare da ya kafa jirka ko gini ko ginshikin da zai rike masa saman guda bakwai ba wannan yana nuna ƙwarewarsa subhanahu wata'ala Shi shine yace kama ƙala ta'ala kamar yadda ya la khalqus samawati wal ardi halitta sama da ƙasa a gurin Allah akbaru min khalqin nasi ya fi girma fiye da halitta ɗan adam to shi kan shi ɗan adam ɗin yanzu za ku ga cewa an yi wani abu na ci gaba a zamanance sai ku ga mutane sun zo sun zagaye abin ana ta kallo cewa a zo ga wani abu na ban mamaki ana kallo a daidai lokacin da ababen da Allah ke ajiyewa a jikin halitta ɗan adam kaɗai ila yawmin kiyamati idan mutum ya zauna yayi tunani zai ga cewa ababen da Allah ya ajiye na ban mamaki a jikin ɗan adam ya fi ban mamaki fiye da duk abin da kuka san wani ɗan adam zai iya ƙirƙira na ƙere-ƙere ya za yi bincike da wuya ka iya samun mutumin da zai yi karatu ya karanta ɗan adam dukan shi ya san shi za ku ga wani ya ji ya yi karatu tun daga firamare ya fara ya gama ya tafi sakandiri ya gama ya tafi ya je digiri na ɗaya ya yi digiri na biyu ya yi na uku ya zama dakta ya zama farfesa a wannan karatun har ya furfura ya zama farfesa duka gabaki ɗaya a kan idan ɗan adam kawai ya gama karatu sannan har yanzu a kan matsalar ido za ku ga akwai abin da bai sani da ya fi yawa a kan idan ɗan adam sama da abin da ya sani a daidai lokacin da ya wannan karatun har ya tsufa idan da za a zo masa da matsalar kunne kuma to sai dai a tafi wajen wanda shi kuma ya furfura yana karatu akan matsalar kunne da wanda ya karanta matsalar kunnen da wanda ya karanta matsalar ido idan da za a zo da matsalar abin da ya shafi cikin dan adam kuma to wanda ya karanta kunne da wanda ya karanta ido duka ba su da ta cewa sai dai a nemi kuma wanda shi kuma tun da ya fara karatu daga firamare sakandare har ya je jami'a ya zama farfesa akan harkar cikin ɗan adam kawai ya kare shi kuma daga nan akwai abin da ya shafi ƙashin ɗan adam wani kuma nan ya ƙware shi kuma daga nan akwai wanda shi kuma fatar kawai ya yi karatu a kanta har ya tsufa wannan yana nuna ƙwarewar da Allah maɗaukakin sarki yake da ita wajen halitta ɗan adam to shi yasa a suratul kiyama Allah da ya tashi sai ce la uqsimu bi yawmil qiyama ina rantsuwa da ranar tashin alkiyama wala uqsimu bin nafsil lawama sannan ina rantsuwa da lai wacce take zargin kanta sai Allah ya ce hasabul insanu yanzu dan adam yana tsammanin cewa Allah najma izama idan ya mutu ba za mu tara kasusuwansa ba sai ya ce bala qadirina ala an nusawwiya banana Allah ya ce muna da iko ba dan adam ɗin ba banana wannan zanen na hannuna wannan shine banana sai Allah ya ce yana da iko idan ɗan adam ya mutu hatta wannan zanen yadda yake Allah subhanahu wata'ala sai ya dawo da shi abinda ake ce masa ijazul ilmi yanzu kun ga wannan zanen na hannuna yanzu duk taron mutanen duniya yanzu duka kaf duk duniya babu mai irin nawa ni kaɗai nake da shi sannan na hannun dama daban na hannun hagu daban ba iri ɗaya ba ne ke ma naki duk duniya babu mai irin shi naki ke kaɗai kike da shi sannan na hannun hagu daban na hannun dama daban shi yasa da turawa suka gane haka idan kika zo ki abu sai su ce ki amfani da fingerprint ɗinki ki danna idan kika zo guri ko kwamfuta ko wani abu kika danna wata rana kika dawo kika danna aka ce keci wallahi ke ci saboda wannan naki duk duniya ke kaɗai kike da irin shi ba mai irin shi wannan yana nuna kwarewan Allah subhanahu wata'ala ta fuskar halitta dan adam yanzu wannan fatar ta kunne kadai. da kina buƙatar kwanciya da aka tashi zaki ki kwanta dama da hagu da an yi kunnen ki wani katako katako rodi rodi idan kika zo kwanciya ya miki ƙabe kika rasa yadda zaki da shi akwai matsala amma da Allah ya tashi sai fatar da wani irin sifirin sifirin ta yadda duk yadda kika kama fatar ita kunne kika jujjuya ta kika mammarda ta kika sake ta sai ta koma yadda take to wannan fatar iyanan da kuke gani iyanan kadai ita ce kadai a jikin dan adam wannan idan da wannan za ta samu matsala ta cire za ku ga a jikin dan adam kuma babu inda za a yanku wata fata a dasa wacce ta yi daidai da wannan wannan da kuke ganin ta tanan ita kaɗai ce irin ta kaɗai ce Allah ya wa ɗan adam a jikin shi to shi yasa yadda Allah ya yi abin da yadda yake tafiya za ku gaji yadda zamani yake samun tsawon ci gaba ɗan adam bai buƙatar a ce wai yana buƙatar a modernizing ɗin shi amma yanzu wai yadda muke amfani da ita na yanzu ba su wani latest bashin ada a koyoyi da aka yi na yanzu ma za su zama tsohon bashin an girme su ana buƙatar a yi wasu nan gama gidajen da kuka sani shekara talatin a nan dare su ne manya-manyan gidaje da ake buga misali da su yanzu ta na zamani an wuce innan gidajen sau da wannan aiki ne na ɗan adam shi yake yanzu wannan da abin da muka faɗa kaɗan daga ciki akan halitta ɗan adam yanzu akwai lokacin da mahaifiyata ta ɗan samu matsalar ido na ɗauke ta na kai ta wajen likitan ido yana faɗa min yake ce mu kun ga yanzu fitilan mota bature da ya tashi kawai ful da din ne mata tana cin dogon zango da gajeren zango ya ce min amma ful da dim dogon zango da gajeren zango da Allah ya wa idan ɗan adam ya fi miliyan ɗaya wajen hango abu ta duk wannan mutane ba sa kallon shi a matsayin shi Allah da ya tafi sai ya ce wa fi anfusikum har a kankin kanku sai da Allah ya ajiye ababen da ke gane cewa dan adam ya kamata ya san girman Allah shi yasa yace afala tubsiru to shine sai yake cewa wa ta'ala Allah ya ce awalaysa da zai as-samawati wal arda yanzu Allah da ya halitta sammai da ƙasai bi a ashe ba shi da iko ala an ya khalaqa mislahum in ya ga dama ya halitta kwatankwacin su Bala bala'i haka ne wa huwa al-khallaqul alim Allah shine mai yin halitta kuma duk abin da kuke gani a duniya na halitta Allah yana sanar da shi akwai halittu wanda ku ba kuma san da su ba dan an tabbatar da cewa halittun da ke ruwa sun fi halittun da ke tudu yawa sannan halittun da ke sama na mala'iku kuma sun fi halittun da ke ƙasa yawa kuma duka ba wanda Allah bai sanar da abin da ya halitta yana sanar da shi wa qawluhu ta'ala faɗin Allah da yace banaha ce yace fassarahu bi qawlihi Allah ya fassara da fadin sa cewa rafa'a samkaha fa sawaha Allah ya daga rufinta ya daidaita ta shine Alaha aliyatul bina Allah ya sanya ginin ta madaukaki da talfina'i sannan farfajiyar sama yana da faɗin da Allah shi kadai ya bar wa kansa sani mustawiyatul arja sannan sasanninta ya ainihin wato daidaita ki mukallalatan bil kawakib sannan an ƙawata ta da taurari fil da zalma a cikin dare mai tsabar duhu to ashe sa zamu ga Allah sai ce alam taro kaifa khalaqallahu sab'a samawati ibaqa ba ku kallon yadda Allah ya halicci sammai bakwai wata akan wata waja'al al-qamara fihin nuran Allah ya kawo wata ya sa a ciki waje ash-shamsa siraja sannan ya kawo rana tana haskaka wa mutane a duniya sannan ya ce walaƙar zayyan na sama a duniya bi masabiha Allah ya ce mun ƙawata sama da taurarin da suka zama kutilar da suke haskaka ta ga taurari nan Allah ya sama ya ce wa ƙauluhu wa aka ƙashe lailaha wa aka rada duhaha ai ja'alaha lailaha musliman Allah ya sanya daranta yana da duhu aswada na halikan bakin irin in an ce halik akwai littafi ta nuril hawali haskaka abin da yake yana da mugun baki sannan wani haraha wunin ce izamanto mudi'ai mushrikan yana haskakawa yaran. mai haske wadihan a fili wa aka da ha? Allah ya fitar da hantsinta aina haraha wuninta gashi nan to shi yasa hantsin shi shi yana da nashi amfani da safe in ba haka ba Allah ba zai rantsuwa da shi bai ce wadduha na rantsi da hantsi wallaili ya yasha wa qawluhu wal arda ba'da zalika da haha. bayan haka Allah ya shimfi da kasa al-imam ibn kasir yace fassarahu bi qawlihi akhraja minha ma'aha wa mar'aha Allah ya fitar da ruwa da kuma makiyaya ruwan da makiyayan duka Allah sai ya ci amfani saboda mu sai ya ce qad taqaddama fi surati hamim asajada sajada to ruwa ita kadai ita ce ni'imar da aka ittifaki cewa babu wata halitta ta Allah da bata da alaka da ita Allah madaukakin sarki cewa ya awalam yaral ladina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fa fataqnahuma sai yace waja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayy da ruwa ne muka sanya kowane irin abu yana rayuwa ai galibi za ku ko azumi ake ba yunwa ba ce ta fi damun mutane mai fi damun mutane ishi ne ya fi damun mutane da shi sa ruwan da ɗan adam ke ɗauka ya sha Allah sai ya ce a aiki mulma allazi ta shirabu wai ba kwa kallon ruwan da kuke ɗauka tillima kwalmakwal kai mutum ya ta sha Allah ya yi tambaya ya ce a antum an zalta muhu min almuzli wannan ruwan ko kuke saukar da shi daga da amna hanul munzili ko mu ne muke saukar da shi sai Allah ya ce launa sha'u inda mun ga dama laja'alnahu ujadan da lokacin da ruwan ke sakkuwa daga sama kafin ya zo kasa sai mu juyar da shi ya koma guba kamar ruwan batir idan Allah ya ga dama ruwan da zaki sha lokacin da za a buɗe baki daga sanda kika ɗauki ruwan kika sashi makogoro kafin ya je ya wuce Allah yana itanje ruwan daga ruwa na hakika da kika sani ya zama ruwan batir wanda duk wacce ta san asali gubar ruwan batar za ka koma mayar mutum aka aka watsa mai shi canza masa halitta yake wannan tahatsin yanzu da za a ɗauko ruwan batar a zuba shi a nan gurin za ku ga saboda bala'i yana tiriri to Allah ya ce inda ya ga dama ruwan da ke sakkowa daga sama zuwa ƙasa to Allah sai yana iya mayar da ruwan ya koma haka abu ne mai sauƙi a gurin Allah dan da abin da kuke gani ni'ima ne in Allah ya ga dama yanzu tsakanin buɗe ido da ƙeta yana iya canja abin Allah ya wa mutane ba da shi wannan ya fi komai sauƙi a wurin Allah wasu iska aka turo musu wanda ɗan adam a ƙa'ida ba zai iya rayuwa ba sai da iska amma da suka yi ma Allah ɗagawa hadari ne suka ga ya taso suka ce hada aridun mumtiruna wannan hadari ne ruwa za mana Allah ya ce bal a jaltun bi abinda kuka ce a kawo ne in an isa shine za a kawo saboda za a turo rihun iska kawai za mu turu amma ba ku sanin fiha azabun ali a ciki akwai azaba mai nadadi da iskan ta zo Allah ya ce sai gashi ku dammiru kulla shay'in bi amri rabbih kowane irin abu lalata shi ciki da umarnin ubangijinka iska wannan da mutane suke gani to shine malam yace annal arda ita kasa khuliqat qabla khalqis sama'i an halicce ta kafin a halicci sama walakin sai dai inna ma ya an shimfiɗa ta ne a da kalƙis sama'i bayan an halitti sama bi ma'ana annahu aka rada ma kana fiha Allah ya fitar da abin da ke cikin ta ta hanyar ƙarfi ilal fi'il zuwa ga aiki a ibn abbas daga abdullah dan abbas yace da haha yace wa ha shimfita ta da Allah yake nufi shine an akhraja minha ma al wal mar'a Allah ya fitar da ruwa da ainihin wato makiyaya wa shaqqaqa al-anhara sannan itsa ga koraminta waje alafiha al isan ya mata duwatsu war da hayashi wasubula da hanyai wal akamu da kwazazzabai fadhalika qawluhu wannan shine fadin Allah cewa wal arda ba'da zalika dahaha bayan wannan Allah sai shimfida kasa wa qawluhu wal jibala arsaha ay qarraraha Allah ya tabbatar da duwatsun wa asbataha ya tabbatar da ita wa akkadaha ya karfafa ta fi amakinaha a gurarenta wa huwa al-hakimul alim Allah shine mai hikima mai hukunci masani ar-rauf wanda yake da rangwame da jin tausayi bi khalqihi ga halittinsa ar-rahim mai jin kai wa qawluhu fadin Allah madaukakin sarki da ya fada yace mata allakum wa li an'amikum duka waɗannan abubuwan da aka faɗa sai aka ce don ku ji daɗi ai da al'ar da Allah ya shimfiɗa ƙasa fa an ba a yuna ha ifitar da idanuwar ruwa ku duba ku gani idan ɗan adam lokaci ya na damana akwai abincin da ba zai iya samu ba sai ta hanyar ruwan sama sai a saukar da ruwan sama in rani ya yi sai a janye ruwan wani a mayar da shi ƙasa ta yadda ba zai sha wahala ba zai kai zuwa gare shi wani a mayan masa da shi ƙoramu ya bi ruwa ya janyo ya yi amfani da shi don abincin da yake bukata yanzu ba ruwan sama yake bukata ba wannan ruwan yake bukata sai yake cewa wa azhara ha abinda yake boyayye Allah ya fitar da shi wa ajara anharaha sannan ya gudanar da ƙoraminta. wa ambata Allah ya tsirar da ha shuke-shukenta kowane mai gona abinda kawai yake yi idan lokacin shuka ya je ya ɗauki iri ya buɗe ya saka cikin ƙasa ya rufe ya tafi Allah ya cewa ya ma kana lakum an tumbitu shajara ku ba za ku iya fito da bishiyar ba ko dan Allah wanda ya je ya saka ƙwayan masara guda biyar a bakin ramin ya shuka da ya tafi ya aka yi masara ƙwaya biyar ta fito kowace ta goyo goyon ƙwaya nawa a ciki da ta wannan goyon shi da ya shuka kwaya biyar ya san yadda aka goyon ya fito Allah ya ce ma kana lakum an tumbitu shajara ko ba za ku iya fito da wannan bishiya din ba dan haka sai ya zamanto wasimaraha da ƴaƴan amfaninta duka wannan aikin Allah ne wasabbata Allah ya tabbatar da jibalaha duwatsunta litastaqirra bi ahliha don ƙasa ta tabbata ga ma'abuta zamanta wa ya ƙarru sannan matabbatar ta itabbata kullu zalika mata'an dukkan wannan a hana ƙasa motsi a fitar da abubuwa da yawa a cikin ƙasar saboda jin daɗi da kalƙihi ga abin da Allah ya halitta shi ya sa na faɗa a nan da yamma na ce duk abin da ku gani a duniya asali Allah ya sa shi ne don ya taimaka maka ne gurin ka bauta ma Allah ne amma ba shi ba ne asali asali ɗan adam Allah ya halicce shi ne don ya bauta masa lahira ita ce gaya duniya wasila ce su sai maka mai yadda lahira ta koma wasila duniya sai ta koma gaya shi yasa aikin da muke yi kullum don mu gina duniyar mu fi yawa sama da aikin da muke don mu gina lahirar mu ba wai ina aiki bane in samu dama a duniya in na samu sai in gina lahirar da ita ba shi bane shi yasa za ku da yawan mutane gidajensu na lahira kango ne sun gina gidajensu na duniya masha Allah ya ginu amma ba a gidajensu na lahira sun gone ba abinda suka tura gaba to da haka ba karamin ganganci ba ne da wauta wani mutum ya sai gida ya zo ya samu alibin abi ya ce ya sa hannu ya zama shaida ya sai gida sai ya karɓi takardar ya rubuta cewa ishtara mayitin min mayitin dara matacci ya sai gida daga matacci ya ce yana da haddi guda hudu haddi na farko mutuwa na biyu zai shiga kabari na uku zai je gaban allah ya tsaya ya ce na hudu ko dai a ce masa ya aljanna ko a ce masa ya wuta wannan shine sannan sai yake cewa walima ya hatajuna ilaihi saboda abinda dan adam yake bukata min al'ami na dabbobin ni'ima allati ya'kulunaha wanda suke ci wa yarkabunaha suke hawa muddatu ihtiyajihim ilaiha gurgudan bukatar su gare ta fi hadhihi dar a wannan gida na duniya ila an yantahi al'amadu har lokacin da ajali har lokacin da zango zai kare wayan qadil ajalu sannan ajalin ɗan adam zai kare wannan shine ga dabbobi nan Allah ya yi da yawa wanda za a ci hatta ma wajen tsarin ya kamata a ci sai da Allah ya kula da lafiyar ɗan adam yace mushi kada a ci sannan jinin dabbar idan aka yanka kada a tara malamai sun yi bincike cewa menene hikimar da yasa Allah ya hana yace kada ku ci mushe hurrimat alaikumul maitatu waddamu sai suka ce binciken da aka gano yanzu Allah ya hana cin mushi ne dabbar da bata samu yanka ba ko kuma sanda aka yanka jinin da yake kwarara a tare shi amfani da shi don akwai waɗanda fa wannan jinin suna tare shi su zo su narka shi su daskarar da shi su dawo su yayyanka shi kamar hanta kuma suna cewa da mutane suna yin haka to sai Allah ya hana ya ce kada a yi da suka bincika sai suka ce hikiman shi ne lokacin da aka zo yanka dabba ta duk abin da ke jikin dabbar na cuta wanda ɗan adam in ya ci yana iya masa illa to tare suke fita da jini to in aka yanka jinin ya fita ɗan adam ya tsira to in ya tare jinin ya ce zai amfani da shi yana iya samun matsala da musulunci ya tashi sai ya haramta wacce ba a yanka ba don kada mutum ya samu da matsala sannan wacce aka yanka aka haramta aka ce kada kai amfani da jinin don kada in kai amfani da jinin ka kamu da cuta cutar ta koma zuwa gare ka shi yasa za ku ga galibin duk cututtuka daga kasashen can suke bulluwa Allah ya hana abubuwa da yawa ya ce kada a ci amma su ba ruwansu da wata ƙa'ida ci. yanzu alade da Allah ya ce kada a ci yana da matsaloli masana kimiyya da suka faɗa barkatai mafi karanci guda goma saboda sun ce bakteriya ɗin da ke jikin alade ƙwayoyin cuta babu wani abu da za a iya sarrafa shi da shi ta hanyar gasawa ko dafawa ko suya su iya kashe wannan bakteriya ɗin babu ya sa tuntun musulunci sai ce to tattu alaikum mu wani wala sun khinzir aka ce to banda naman alade amma shi arne da yake wawa ne yake yasa suka ce daga cikin illar cin alade ga wanda ke cin shi yadda alade bai da kishi to dukkan wanda yake maciyin alade ne su ya dawo ba shi da kishi ta yadda ko a gaban shi za ka nemi mata shi ta amfani da ita ba zai damu ba wannan yana daga cikin illar allah maɗaukacin sarki aya ta gaba sai ce ne فإذا فأما من وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت abin da Allah maɗaukacin sarki ya ta faɗa wa mutane don su yadda su gamsu cewa kuma su san girman shi idan mutane ba su ji ba sai ce to da ja a cikin matar kubara ku jira idan a tsawon matar kubara ta zo ita ce alƙiyama asalin a tsawon ma ita ce musiba Allah ya sai amfani da wannan kalma akan alƙiyama sai ce mata to in musiba babba ta zo ita ce alƙiyama yau mai yata zakarar insan ranar da ɗan adam zai tuna masa a duk abin da ya aiki a duniya yanzu nan a cikinku duk wacce yanzu aka tashe ta aka ce idan ramadan ya ƙare ana so ta tuna mai ta san ya faru da mai da mai sai na aiki da maganganu da komai da wuya ta iya tunawa amma wallahi ana tashin alkiyama kika gaban Allah saboda masifa yadda ranar take daga ran da kika fara jinin al'ada aka bude miki fayil har ran da kika koma zuwa ga Allah sai kin tuna duk abin da ya faru a rayuwa shine ya al insanu ma sa'a saboda me wa burzatul jahim za a fito da wutar jahimu liman yara duk wanda zai gani zai ganta yadda ko ga idan an ce gobe sallah za a tafi a je a ɗauko saniya a shigo gari da ita wani yana rike da igiyar gaba wani yana rike da igiyar baya ana a gafara ga saniya nan to haka annabi ya faɗi cewa jahannama za a je a ɗauro ta tana da linzami dubu saba'in sannan kowane linzami ƙwaya ɗaya mala'ika dubu saba'in ke rike da shi haka za a filin alkiyama ana a gafara ana taga-taga da ita kuma allah cewa ya ta kadu ta mai yazumin lagayi saboda yadda ranar take to da zarar mutum ya ga jahannama nan duniya ana ba shi labari wallahi da kanshi duk abin da ya faru a rayuwar shi sai ya tuna saboda musiba to shine Allah sai ya ce fa amma man daga duk mutumin da iwa Allah dagawa wa asara la hayatad dunya ififi ta rayuwar duniya akan ta lahira to me zai faru to innal jahima hiya al ma'awa wutar jahimu ita ce makomarsa to wannan yana daga cikin matsalar mu yanzu duk aikin da yake na lahira ne to za ka ga mutane baya-baya suke yanzu daga sanda aka fara tafsirin nan yau kwana na biyar a ranar farko da cewa aka yi muka ba da sanarwa duk wacce ta zo tafsirin nan za a ɗauki sunanta in wata ya ƙare za a ba ta naira dubu ɗari ko dubu goma ce ko ya kuke tsammanin masallacin nan zai dangai ta shi yasa duk abin da yake harka ce ta duniya su za ku ga mutane gaba-gaba suke shi yasa sahabban manzan Allah ba su zauna lafiya ba sai da suka aktasa idan a harkar duniya ce za ku ga sashi yana ɗaga wa juna sashi kafa su samu kowa bai bakin ciki da wani dan wani ya samu ban ma hasali ina da haƙƙin in samu abu sai in ɗaga maka kafa ka samu ba damuwa ba ne amma wajen bin Allah tunda Allah ya ce masu wafi zalika faliyatana to sai zamanto a nan suke yin tsere-tsere kuma na faɗa muku na ce gwargwadon yadda a nan duniya kika zama 'yar gaba-gaba gurin aikin alheri gwargwadon yadda za ki zama 'yar gaba-gaba a gaban Allah gwargwadon yadda a nan kika zama yar baya baya to gwargwadon yadda ko a gaban Allah zaki zama yar baya baya to sai Allah ya ce wanda ififi ta rayuwar duniya to yau za ku ga hatta lalacewar harkar mu ta aure ta takadimin duniya da ya shiga ciki akan lahira ya lalata komai da komai shi yasa wani malami ke ce abu guda biyu duk lokacin da maza suka koma neman mata saboda kyan fatar su mata suka koma neman maza saboda aljihunsu to al'umma ta shiga fitina an shiga rigima sai da hali ta kuma ana shiga akwai garin da na je na samu an ɗaura aure shi daga wata bakwai takwas tara ga wata auren ya mutu menene dalilin da ya sa a da iyaye ke ɗaukar sadaka su ba da 'ya'yansu amma 'ya'yan suna da mutunci me yasa uba ne zai ga ɗan mai nan gidan ya cancanta ya ɗauki ashi ya ba shi shi biya mai sadakin amma kuma a lokacin da ake musu wannan 'ya'yan na da mutunci me yasa yanzu za a zo yin aure a kawo akwati guda goma sha biyu ko mai set kai wata ma har da mota ɗin gurungun za a haɗa a cikin kayan auren a ce an kawo ta da shi amma wallahi in ba sa ba kafin wata shida an yi zage-zage an yi mara-mara auren ya mutu me yasa saboda asasin abu wayancan na bayan da wanda zai dauka ya bayar da wanda za a ba kowa Allah yake kallo shi yasa Allah ya musu mafita so kuma na yanzu sai harkar duniya ta shiga ciki shi kenan sai komai yake ya mutsewa yake ainihin wato lalacewa sannan wannan abin da kuke gani takaddimin duniya kan lahira yana cikin abin da ya hana mu zaman lafiya musamman yanzu yadda al'umma ta lalace kowa ya siya makansa cewa in dai aka ce wannan hanya za a samu kuɗi to ba maganar mutunci ake ba ko wani abu tunda al'umma ta riga ta lalace ta yadda ba wani mai mutunci shi wanda yake da kuɗi da shi yasa kowa kuma yanzu ya ɗora wa kansa sai ya samu kuɗi ta kowace hanya don ya zamanto al'ummar da yake rayuwa a cikinta yana da mutunci amma dai Allah ya ce wanda ya ɗagawa ya fifita rayuwar duniya akan ta lahira to ya jira jahimu tana jiransa da ka duk lokacin da aka ce wannan aikin na lahira ne kina baya-baya wannan aikin na duniya ne ke gaba-gaba to wallahi ki dawo ki gyara in ba haka ba akwai matsala sannan Allah ya ce wa amma man kafa maqama rabbih wanda duk yake jin tsoron tsayawa gaban Allah bai tsoron da ya ji a rukuma rigima shi da Allah to wani hannarsa anil hawa ya hana zuciyarsa abin da take so to a lokacin zai zama to fa innal jannata hiya al ma'awa shi kuma aljanna ita ce makomarsa ba haushe yace san zuciya bacin ne bacin zuciya yace kuma duk mutumin da ya kuskure ya hawo motar kwadayi to ba kuma inda za ta tsaya da shi sai tashar sharwulakanci shi yasa suka ce tsakanin alhawa san zuciya da alhaunu suna da alaka duk wacce ta ce a cikinku abinda zuciyarta take so sai ta samu sai ta yi a cibi wallahi ta jira sai ta wulakanta duniya da lahira wannan ita ce ka'idar da Allah ya mafi yawancin ababen da Allah ya sa ɗan adam zai tsira za ku suna da alaƙa da abin da zuciyarsa ba ta so ne mafi yawancin abinda kuma zai kai dan adam zuwa ga halaka to suna da alaka da shine abinda kuma zuciyarsa take so ne to shi yasa Allah sai ya kawo ka'ida ga mamiya kawai yace in kina jin tsoron ki je ku ruku marigima to abinda wato zuciyarki take so ba shi Allah ke so ba to ki hana zuciyarki wannan abu sai ki zauna lafiya amma da zaran kika biye mata kika ce shi abinda take so sai an yi na farko ba dole bane ke kuma ki sami yadda kike so sannan kuma zai ja miki matsala duniya da lahira ku kalli duk wanda ya mayar da rayuwar shi cewa in zuciyarsa ta raya masa yana son abu dole shi ya samu abin da yake so rigima ce za ka haɗa ku da mutum yanzu sai ka kasa hakuri sai ka ɗauki wuƙa sai ka bar mami watakila za ku da ɗaukan wukan da yin amfani a shi a kanta bai wuce minti biyar ba amma daga nan saboda an biya wa zuciya kan abin da take so kuma ta saka mutum cikin dana sani na har abada san zuciya to sannan Allah ya ce yas'alunaka suna tambayar ka an sa'ati dangane da tashin alkiyama ayyana musaha yaushe ne kwanakin ta? Allah ya ce fi ma anta min zikira sai da suke tambaya mai hada ka da ambatanta ila rabbika zuwa ga ubangidinka ne kadai muntaha arshen sanin ilimin yaushe alkiyama yake a wannan tambaya kamar yadda za mu gani tambaya ce da tawa sama da ƙasa nauyi Allah ya ce inna ma an ta munziru kai kana gargaɗi ne kaɗai ga manyan shaha duk mutumin da ke jin tsoron cewa akwai alƙiyama to ya tashi aiki da ita saboda ka annahum kai ka ce su masu tambaye yau mai rauna ranar da za su ga Allah ya tashi alƙiyama za su ɗauka cewa lan yalbasu kamar ba su zauna a duniya ba illa a Audu auduhaha za su ɗauka yanzu duk ko shekara hamsin kika yi sittin saba'in tamanin ɗari ran da Allah ya tashi alkiyama da kin ganki a gaban Allah wallahi abin da za ki ɗauka kin yi na rayuwa ba za ki ɗauka kamar daga safe zuwa yamma ne ko aka tashi alkiyama ba haka za ki ɗauka duk shekarun da kika yi a duniya to shi ne ibn kasir ya ce ya ƙulu ta'ala Allah yana faɗa ya ce fa'iza ja a ce tsammatin wa huwa yawmul shi alkiyama yace summiyat bizarika an kira ta da wannan ne li'annaha taqimmu domin tana gamewa ala kulli amrin ha'ilin mufzi'in akan kowane ilin al'amari mai ban tsoro mai firgitarwa kama ƙara ta'ala kamar yadda Allah ya ce wasa'atu adaha alƙiyama ita ce mafi musibantarwa wa amar kuma ita ce mafi ɗaci wa ƙauluhu yau mai ya tazakkaru insanu ma sa'a ai hina idin ya tazakkar bunu adama lokacin ne dan adam zai tana jami'a a amarihi duk aikin da ya a duniya khairihi wa sharrihi alheri da wanda ba na alheri ba yace kama qala ta'ala kamar yadda yace yawma idin ya tazakkaru al-insan ranar da dan adam zai tana abin da amma wa anna lahu dhikra ta yaya tunawa a lokacin da ya masa amfani shi yasa akwai abin da zai faru kakan tuna shi tunawa ya maka amfani akwai abin da wani abu zai faru ka tuna shi amma lokacin da ka tuna istule ba zai maka amfani ba tuna wannan abu sannan ya ce wa burzatil jahimu liman yara ai uzhirat lil nazilina za a bayyana da jahimu ga masu gani fara'ahan nasu ayanan mutane za su ga jahannama kiri da muzu uru-uru za ki ga jahannama fa amma man daga aita marzada wa'ata wanda i girman kai i tsaurin kai wa asarar hayatar duniya ai ƙaddama ha ya gabatar da ita alaamur amri dinihi akan al'amarin addini wa ukurahu da lahirarsa kamar yadda na faɗa na ce za ku ga wasu sun iya karanta komai amma ba su iya karanta ƙur'ani ba kuma a musulunci aka haife su ba shiga musulunci suke ba tana jin kunya ta je wani guri a turanci ba ta iya ba amma tana ganin ba abin kunya ba ne a ce ba ta iya karatun ƙur'ani ba wadda ka duk lokacin da mutum ya yi taƙadimin al'amarin na addini a kan duniya kullum yana da ƙoƙarin ya zai gyara ta lahira kuma ko uhu to wallahi mutum ya samu matsala to fa innal jahima hiya al ma'awa ay fa inna masirahu ila al jahimi makomarsa ta shafi jahimi wa inna mat'amahu kuma abincin da za a bashi min az-zaqum ita ce yadda ake ce mata zaqum wa mashrabahu abinda zai sha min alhamim tafassashin ruwan zafi ita bishiyar zakum Allah ya bada kun ga bishiya asali ya kamata ta fito ruwa ake bata ta girma ga ko wata itaciya a jahannama sunanta zakum saboda masifar ta ita a jahannama ma ta fito kuma ita ce abincin da za a ba mutum a ya siyaci wa amma man kafa maqama rabbihi wa na'an nafsa anil hawa ai kafal al-qiyama wanda duk ya ji tsoron tsayawa bai ne dai lahi tsakanin gaban Allah wa hukumar lahi fihi da kuma hukuncin da Allah zai masa Dan abu biyu ne dukkan manan za mu je gaban Allah za mu tsaya sannan idan muka je gaban Allah muka tsaya Allah ba zai kyala mutane ba sai ya hukunci kuma to wani hannafsa anil hawa to ya hada ransa abin da take so wa raddaha ila ta'ati maulaha ya mayar da ita zuwa ga yima Allah ɗaya? wanda yana daga ciki kina da dama kina da abokiyar zama za ki iya cutarta to ki hana ranki abin da kike so kacce ki cuta don ki zauna lafiya duniya da lahira kacce cuci dan kowa sannan sai malayin Allah ya ce fa innal jannata hiya al-ma'awa ay munqalabahu ita ce makoman mutum wa masirahu wa marji'ahu wato makomarsa ila al-jannati al-fayha zuwa ga aljanna mai fadi ثم قال تعالى سنن الله سيتي يسألونك عن الساعة ayyana مرساعة suna tambaya kai yaushe ne tashin alƙiyama. fi ma anta min dhikraha ila rabbika muntaha ay laysa ilmuha ilayka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baka sani ba wala ila ahadin min alkhalqi ko wani mutum daga cikin halitta duk duniya wannan ilimi ne da Allah kadai ban makansa sani bal maradduha wa marji'uha ila Allah makoman alkiyama za ta tashi shekara ta dubu nawa da nawa 1990 ko 2000 nawa Allah kaɗai ya sani fa huwa alladhi ya'lamu ha 'ala at-ta'yin Allah kaɗai ya san ranar da alkiyama za ta tsaya akan ayyana wani lokaci ne shi yasa Allah sai ya ce wannan tambayar da ake cewa annabi yaushe ne yaushe ne sai ya ce samawati wal ardi tambaya ce da ba wai annabi ba Allah ya ce tambayar ta yi sama da ƙasa nauyi ba wanda yake da amsa a kanta Allah ya ce la ta'atikum alƙiyama ba za ta zo muku ba illa bugatatan sai ba wanda ya tsammanin za ta zo ana zaune shi ta Allah sai ya ce mata idza waqa'atil waqi'a yanzu da kuke zauna a masallacin nan da Allah yanzu akwai wanda yake tsammanin wannan ginin zai faɗo ba shi yasa kuke zauna ba yanzu inda a ce kuna zaune a nan gurin kuka ji alamar ginin nan zai faɗo akwai wanda zai zauna a cikin ku to yadda kuka ga yanzu kuna zaune a masallacin nan ba wanda ya tsammanin ginin nan zai faɗo ba haka mutane suna rayuwa a duniya suna harkokinsu ba wanda ya tsammanin alkiyama za ta faru haka kawai za ta faru shi yasa Allah sai ce idza waqa'atil waqi'a kaman abu ne yana zaune baka taba tsammanin zai faɗo maka ba sai faɗo maka kwatsam haka Allah ya nuna alkiyama za ta faru yace yasalunaka suna tambayar ka ka annaka hafiyun anha ganin suke kamar ka sani ka ki faɗa musu ne Allah ya ce kulka ce musu inna ma ilmuha indallah ilmin yana wajen Allah ne wa qala ha huna ce, ila rabbika muntahaha zuwa ga ubangijinka ne kadai sanin lokacin ta yake ولهذا لما سأل جبريل رسول الله sallallahu alaihi عليه وسلم عن وقت الساعة sai ta koga da mala'ika jibrilu yawa annabi tambaya ya ce yaushe ne alkiyama za ta tsaya sai mala'ika jibril ya ce almal mas'ulu an hazi a alama min ai wanda ake wa tambaya bai fi mai tambaya da sani ba kenan da mala'ikan jibril da aka tambaya da annabin da ya tambaya duk ba wanda ya sani wa qawluhu an anta munziru man shaha. ai innama ba'astuka na aiko ka ne litunzira an-nasa wa mutane gargadi Wato tuhazzirahum kai musu kashiri da jan kunni min ba'sillahi wa azabihi daga tsananin Allah da azabarsa faman khashiya Allah wanda duk yaji tsoron Allah wa kafa maqamahu yaji tsoron tsayawa gaban Allah wa wa'idahu da kecewar Allah aka. wato ya bika fa aflaha ya rabota wa an jaha ya tsira wal khaybatu wal khasaratu Taɓewa. da hasara ya tabbata alaman kazzabaka akan duk wanda ya karyata ka kai manzon Allah wa khalafaka kuma ya saba maka wannan abin su ya faru la mahalata babu makawasiya su ya ainihin wato faru da haka wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa a nan gurin to dan me ko Allah ba zai tashi alkiyama ba Allah ya faɗi hikima ya ce liyajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajzi ladina ahsanu ke kina ganin ki je ki shiga harkar lesbian ba kya sallah ba kya azumi ki yi baɗalarki daban-daban kin ki bin iyayenki kin ki yin kana wata kuma ke azumin nafila da rana ke sallah da daddare ki karatun ƙur'ani ta bi iyayenta sai kuma a je lahira sai kuma Allah ya muku sakamako iri ɗaya ai ba zai yi ba Allah ya turo mafi gaskiya da mutane annabawa wasu su miƙe su kalli mutanen su ce ƙarya suke a kashe mutane babu dalili wannan kashe-kashen da ake kuna ganin da babu alkiyama ba an cuci mutane ba eh to dole yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna in kin yi mai kyau akwai da Allah zai tayar da ke zai miki sakamako akan ki in mummuna kika yi zai miki mun kusan karasawa wa qawluhu Allah da yace ka annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha ai idza qamu min quburihim ila al-mahshar idan aka tayar da mutane daga cikin kabari dan haka yastaqsiruna muddat al-hayati ad-dunya su za su gaggajarcin rayuwarsu ta duniya da suka yi hatta ka annahum hasi ya kasance kai kace su ka annaha indahum kanat ashiyatan sai su ga ai kaman wuni ne min yawmi duhan min duhan daga wuni na hantsi eh kanat ashiyatan min yawmin aw duhan min yawmin aw duhan daga wuni zuwa hantsi amma ashi amma ashiyatun fama bayna az ila al-ghurub ash-shamsi shi kuma ashiya daga ainihin wato a bayna az-zuhur daga azhar zuwa faduwar rana aw duhaha ma bai na tsalo ishamsu daga ɓullowa rana ila na nahari haka mutum zai ga cewa duk rayuwar da ya a duniya kamar ma a shewuni ɗaya a duniyar tsawon rayuwar da ya Allah ya sa mu dace abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik akwai tambayoyi sai gobe za mu amsa su insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh